daina magana a kan lesbian a eh, daina daga kira har an zuwa haƙura an ma daina kira na to daga baya kuma sai ga ki ka fito da sabon solo ba abin da za ki iya yi ina gaya miki ba abin da za ki iya yi ba za ki yi komai a kai ba abin da za ki yi shine ki ta haushi kamar mahaukacin kare kuma wannan ai ba duka bane zagi na tabuwa jiki ne Kin kin zage ni kin kira ni karuwa tunda ni ba karuwa bace kin san abun ba lalle ne da dami ni ba hali na bane amma dai kam gara namiji ya neme ni da mace ta neme ni saboda ni ba Allah ne ya tsine mun ba iyayena ba tsine mun ba da zan zo ba da jikina ma mace it's not possible girl just back up kin gane ko ki just manta saboda ba abin da zaki iya yi idan ko kina tunanin kina da abin da zaki na baki daga yau na baki daga rana mai kamar ta yau kin gane ko yau ina ga sha ɗaya ga wata ne ko to na baki daga rana mai kamar ta yau ki duk abin da zaki iya yi har zuwa ƙarshen shekara idan ƙarshen shekara ma bai miki ba Allah ya kai mu sabon shekara sai mu zuba mu gani kin gane so that's what will happen lesbian a canja lesbian a gyara maza sun fi mata as in the way namiji make love to you is far more better than this lesbian baya samun ku infection ne namiji ya neme ki ha namiji ya make love da ke kisan cewa at least you feel something no you should not be there deceiving yourself fingering each other for nothing